a jiya ne bayan magarba a garin shatimari ta jihar difa wasu 'yan boko haram suka kawo hari wanda ya yi sanadiyar asarar rai na zanta ta waya da wani mazaunin garin na shatimari wanda ya nemi a saka ya sunansa ya yi min bayanin yadda lamarin ya faru kowa dai bai da labari kawai motoci ko guda goma sha biyu ne suka gani suka a amma yanzu ba mu sani ba halin da suke har yanzu ba ban sani ba amma fa inda ya lafiya na ma wanda ya kada. da da ma wani ba su zargi ya fita ya taba wani yaro ka gani ya kashe ba sama ba su shiga cikin gari ba an ce akwai waɗanda suka rasu kamar sojoji ne ko ko 'yan gari ne a'a 'yan gari ne shi ma malfardi ne malfardi ne ya zo ya kashe wani ya yaro ka gani a yaro ne karami Eh, ne ya yaro ne kare dan sardi ne kasan sojan gabar da shugabani ne suke eh. suna kaman suna kaman yan kilomitar kwamfa bakin garin ne ma suka bi suka je wajen kwamfa daidai wajen sojan dan mai suka je dama to sun kamar sun gwabza ne tare da sojawan to yanzu muna da labarin soja biyu an kai su hospital kinji ba mun ji labarin wannan amma ba ku gani ba amma ku ba ku gani ba sojawan da aka kai kun ji dai labari a ah, ba mu gani ba ba mu gani ba mm. yanzu ina maharan suke an kora su ko kuwa yaya ne eh an kora su da ma an kora su a cikin nasu ma ɗan anguwa sabar wanda suke kusa da sojan suna ta akwai wanda sun ji da a ba cikin nasu tukunna sun dauka sun gudu sun goma kuma daga baya rafuwar ke soja sun bi bayan nasu ko me suka yi me suka yi ba mu sani ba wajen dezar kuma su sun koma. Eh? kana garin shatimari yanzu kai. eh yanzu dai yanzu dai muna cikin shatimari na kamar muna zanne. ba wani matsala. a ah, ba wani matsala yawancin mutane daji ne suka kwana tukuna Eh. eh, amma manya-manyan duka suna nan cikin gari, amma mutane sun fara koma. A ah, sun fara dawowa gari wanda suka je daji suka kwana. Eh. To shi wannan yaro da kace eh. Balperdu ya taba shi ya rasu? Ya rasu, ya rasu. Take ne ma ya rasu. Yanzu ma ne ma ba ne ma ba yi ba ko ko ma wannan su ba ko. Ba abin ne yaron ba. Eh. To kamar a ah, hukumomi sun je garin na Shetimari don duba abin da ya faru. Eh, a'a babu wanda ya zo yanzu. a yanzu dai babu mutum gwamnati da ya zo shetimari ya duba wani abu a can wajen soja an sun zo ba mu gani ba a cikin shetimari ba wata ya shiga hmm. eh, ba mu sani ba daga can yan difa sun zo mafiyan sun zo mafiyan wajen ne za su kuma can wajen suna daya ba ma gani ba mu sani ba ko sun zo ko ba su zo ba mu sani ba a ɗaya waje kuma na nemi jin ta bangaren hukumomin yankin sai dai dukkan wayar da na buga ga amsar da nake samu. Eh, rejoindre a été temporairement suspendu. An dakatar da wannan lamba da kuke kokarin kira a yanzu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.